bangaren zartarwa na gwamnati ne ya mika kudurin dokar ga zauren majalisar a watan jiya inda bayan karatu na ɗaya zuwa na uku da kuma muhawara 'yan majalisar suka amince da dokar a litinin ɗin nan honorable kabiru alasar ririm shine shugaban masu linjaye na majalisar dokokin ta kano wannan doka tana magana akan yadda ke azabtar da yara ƙanana musamman 'yan shekara ɗaya zuwa goma sha hudu kuma akan sa su aikace aikace waɗanda bai kamata ba maimakon a ce suna makarantu ko na islamiyya ko na zamani amma za ka ga dinga ganin su akan tituna suna yawo ana ɗora masu tallace tallacin da bai kamata ba kuma ta haka ake yin wani abubuwa da su marasa kyau wadda yake gurɓata tarbiyya da kuma al'adarmu da kuma addininmu na musulunci kun yi la'akari da 'yan boko da suke amfani da ƙananan yara suke sa su aikatau dama ai gundarin wannan doka abin ba ma dan boko ba duk mutumin da ka sani yana sa mutane aikatau yana ɗebo yaran mutane ko ibiya su ko kuma isa su wani aiki wanda ya fi karfin su to wannan doka ta yi la'akari da shi kuma akwai tanaje-tanaje na punishment To amma Honorable Salisu Maji Ahmed Gwangwazo da ke zaman shugaban marasa rinjaye a zauren majalisar ya ce akwai na kasu da ya hango a wani sashi na dokar kuma a cewarsa ya yi kokarin a gyara kafin a kai ga amincewa da ita amma hakan ba ta samu ba. Akwai wani sashi da aka yi wanda yake na shida ne an yi bayani akan cewar uh, kamar mutumin da laifi ya za a yi masa hukuncin shekara biyar ko ibiya taron naira dubu ɗari biyar amma fa ba a faɗo laifin ba kaga wannan kuskure ne me yasa tun da kana zauren majalisar baka yi tsokaci a kai dan a gyara ba ai idan da ban yi tsokaci ba zan gaya maka ba an yi amfani da majority an yi fasin wannan wurin da na yi tsokaci a kai. ba daidai ba ne a ce an yi hukunci a laifin da ba a faɗin shi ba ko menene hikimar samar da wani sashi mai kurman baki a tsarin shirya doka barista usman umar fari wani lauya ne mai zaman kansa da ke fafutukar 'yancin bil'adama a nan kano wato bana da can akwai hikima a haka yanzu misali a nan kaga sun ce in duk wani abu da ba ambata ba kaga yanzu nan an ce idan aka zo aka aiwatar da yaro a wajen karuwanci ko ko aka sanya shi a cikin fim da aka yi na batsa ko na nuna tsiraici aka ce wa hukuncinsa shekara biyu ne kaga wannan an ambace shi amma yanzu misali da za a ce wani mutum ya zo ya sanya yaro ya ringa aiki yana aikin kwandakta yaran mota kaga ba ambaci wannan ba amma idan ka duba kashi na shida sai kaga cewa to ai tunda ya ce abin da ba ambata ba hukuncinsa daurin shekara biyar ne sai a iya cewa idan ka zo ka sanya yaro ya a matsayin yaron mota za a daure ka shekara biyar ko ka biya tare dubu ɗari biyar amma idan kuma ka zo ka sanya yaro ya nuna tsiraici ko ka sanya yaro a hanyar karuwanci wannan hukuncin ka naira dubu hamsin ne ko shekara biyu to abin da nake zato ya janyo wa masu yin wannan dokar haka ba su yi abin da ake ce masa jin ra'ayoyikan jama'a ba kafin su zo su gudanar da wannan dokar la'alla da sun yi wannan za a nuna musu wannan kuskuren da yake ciki barista umar usman farke kenan wani lauya da ke rajin tabbatar da yancin bil'adama a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria